الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ibuwa ta ji tabbata Allah salatu ya ce ci biya min ciwon yulu ji tabbata ya nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya cewa bi karatu daga littafin min usul aqidati ahli sunnati wal jama'a ya sheikh salih fawzan al fawzan ida al ko ba na manyan la bayani bai tiya sifaji ya ahli sunnati wal jama'a ona man kaga man lagabe ta amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar ko e bayan ahlus sunnati wal jama'a jo ko man ke be la bayani be be tiya ga min sifati ahlus sunna jibuna sha'airu ya dini ji elukuta e za a ci ga wuya ahlus sunna kiriki wa fi jojo be falle ko wa fi jojo we loju ma ya ko wale ga ne jiki a nan ji daidai ga salisa ne ta ci wa min sifatihim min sifajin ya alusunna qiyamun bin nasiha li kulli muslim e nasiha musulmin dondo wa ta'awunu alal birri wa taqwa a mai e fin gwadu bi musulmi e ya ci tun ya alkhairu da sun ce amalan bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam ibalutun bi gana ni sallallahu alaihi wasallam ga addinin nasiha addini nasihu yo kulna liman yiga yaziyo qala ngalillahi yaseci walikitabi kitabi be litachuyi wali be tuchuyi wali muslimin be to ebeshe muslimiji wa ammatin gambe general muslimiji wabi bi qawlihi daga na a sallallahu sallar na gan sallallahu daga daga na annabi sallallahu alaihi al mu'minu lil mu'mini kal mu'mini ya mu'mini ke karana tunu yo ya shuddu ba'dahu ba'da e ya juzuma e gboji kani ya shuddu ba'dahu ba'da e gbodo ka imam muslim to abu da da to al imam an-nasai imam ahmad a gala na nabi hadisun ya tamimu daribu ko no a ah, imam al-bukhari amin ko da muslimi to a tirmidhi to an-nasai to imam ahmad aragu hadisi ya al-mu'minu lil-mu'mini karbunyan biyo wani ya mafariya addinin nasiha da ya imam muslim to abu da da to an-nasai to imam ahmad aragu wuce to biyo fale ga nasihatu lillahi wai ma jibe to ya ci wai ma yin sunan shi ya tsoyaci wai ma yin rububiya tsoyaci wai ma yin sifati ya tsoyaci ba jini jinike ce bayan ibado wai wa tsoyaci ce ne bata ga da nasihatu lillahi ko hmm. wali kitabi da sai ali ta fiye tsoyaci wai ba alqur'ani wani lokin da alqur'ani wa fahimta ya alqur'ani wani alqur'ani ta wasu lo ba tsoyaci waje jiragen gani be alqur'ani ya wai wa alqur'ani ci wai kufiti lo bene we lauza ale ne pata ga da mini kibo annasiha liki ta bibo maja alqur'ani wala kanca wali rasuliki nasiha ji ya tuce ceci wai ma ji be tuce ceci wuya gaskiya ko enu go wajina waji enu go biya be ni wa biya gani biwi ko ene pata ga da kibo annasiha ya tuce waji dawa lo addini na tuci wuna ina ɓata ga da mini na siya jiya tuce wa yabo annabi ga yamanci wai wa yabo ga tashi buga yabo ga yi ɓata wal yayin matil musulmi wai ji na siya ya beshe musulmi wai ba duwa ya wai ba da alkhairi wai ba duwa ɗaya wai ji kuruju gawa da goyi da shi ciya wai la kurji wai ba sallah wai ji juma bu waje idi su mabo wai wazun gani biyayi ya na shi ya bai ci na wame da jinji gani biyaya ko? wa magali ya gaji yin da tuna libana wai walo san yi tsakanin wa biyayi waje a nasiya wa san tun gani bai iki mai wa ma'aji mutum shagiya a yayin da ipata ikiyo nasiya na wajiya a yi matul musulmi na nan wa ammatim general muslimi gan zugu wa sun ga da ne tun alkhairi ta'awunu alal birri wa taqwa la ta'awunu alal ismi wani udwan eji sallah ke ba ko etiyazun ke ba elo juma ke ba elo idi ke ba ko eji oji taziya eji oji sallama eji oji sallama ko ega je zumata oji ma ega je oji asada ma e ga gan oji ma ya ki doji ci ilofis ka doji wata basu muka fi waje afika sadaka baya musulmi ya ji wani alkhairi yana wa ta ce wani la'imin wa duka ta yi bali a kima yi ibu yi nafsi ya ji waje nasiha ko ya ji waje wazi ẹ̀sán ọ̀jútú ẹgá ṣe ẹ̀ta tí ẹ̀nà lámẹ́ta ṣá nínú ọmọ ẹgá dàwà ìmìnà lámẹ́ta wà nínú ọmọ ẹ̀nà ìpátẹ́dẹ̀mí rẹ̀ tí wo nasiha ya amatihim ko ji gane ku ga malla rabbana ko rabbana ighfir lana ko wakiyo wali ikwani nan lazina sabaquna bil iman mini ikwani nan lazina sabaquna bil iman atatu alul bidai naji muslimi a majin ridanin aga dai wali nan lazina sabaquna bil imani bu nítorí kó jẹ́ àná ilé gẹ̀gẹ́ àná ana, ìmì ẹ̀wọ̀n gáyìí tàti jí nga adu yan rabba na fil lana wali kwa zilla na saba kuna bil iman nga atatu alul bidayji atatu alul bidayji na jide bidiya na kafiri chanu àti mùsùlùmí ìrẹ́ na agada alẹ́sìnà sọ́bọ̀kúnná bí imani gbogbo na àdúwà náà nga mọ́lá àkíyàn alùsùn náà kí ìlànà èlò kí kàbáyìí ko ga ji bidiya wunde ga yi musulmi ire nga ajin aje laguji kun sallah káwọn ajígbàtà agbójú fún sálá kógázà owó agbójú fún sálá kógádà ẹ̀ṣẹ́ agbójú fún sálá kógéjì bídí akágún jésù mùsùlùmí ti wà agbójú fún amma ga le to safa na jalil muslimina kal mujrimina malakum kaifa takumuna undabu nga malache le be muslimi ji e lu de jien e lu de jien che le muslimi be kafiriya mas'alatin ijtihadiyya na khilaf da tacin ahlus sunna jonan e lu aji jira be do ji timna dai wal ahwa je jin be do jina alusuna mai lagai ga cejecen labari itimin yau shi kafiri a No wani kufur haƙon ya tun mara sulihi bi shari'i ya zubutu la bi kawli fulani ko jiya ne fitanu biyar ke ce wanda tace musulmi yau zamani na ne rashin murafi ne madan ne na contribute into it ta complicate ga fahina ya ko jiya ne ne gana har tu babu na son zuciya wanda bayan na jona zanda da shago ga addini wai defendo alali son zuciyu wai defendo fele mai sarji ma ka fa lama da mai tabi una a wa awu za ezo shi ngawan wazo ko kungiya ko tarika ko masallaci jimma ko yefu ko to a da wuya addini khalif turaf zallatul alimi madrubula tabulu amma nga present wa ga kiyan wa ga musu kobo Allah nan bin sarari al'umur bin makasir da yanzu malamalu bin niyati idan bi kyafu bai yi ne son zuciya zan da kima son dukiya yau nga ji zawanci ko ba ni gole siyasa jawon za politician jawon za alajin birni ji a jikin a wawon za idan yi zai ji a jikin a A go zanoci son dukiya zanoci son zuciya zanoci wasu son mulki da mabiya mulki ya nudu da folowa bere kete da folowa shi da miliyan kaza folowa shi da thousand kaza kin ba fata ngui ge shi tubawo ku ge ni da suku ce le ga ga ga gara je jeli da wuce zai je shi tubawo na ga dan folule al alima ruju ila al haqi khairun min at-tamadi fil batibi ezu jabubu sun gaskiya da alkhairi ga yanzu su continue ta ce kibo ta ce ejo e bugo shin gwabe musu e ji sallah ke ba e fi azun ko e wa zakaya goji ya yana ko e zai be shi, e za shi nan wi talaka ya yana ko kawai ci mitin da cin ga gaskiya wa wa wa wa zakaya wa mu da da wa za waje gane ko to khazu mi yagin ya to rabbi lamis idan fukara an gai fakir hadin gwabo ba shi kenan ba sai gogo wale gan e irin na jalu sunnaji e jiwo shi na sai a mai kwaji gani bi alkhairi ya musulmi bai ne ore wọn a jiga oge wa za a ngan ba shi zai gibe musulaci a nan wuyan wanzan ne musulaci a nan wawan

ma haba lillahi ko wa bugada lillahi wa ata lillahi wa mana lillahi faqad istakmala al-iman ko la yuminu aduka tayyiba li aki ma yujibu li nafsihi wa rajulani tahabba fillahi da guba ne wa doje egbo so ko le egbo kibo ye wa dojo ewo ni wo yo wona e ewo ni yawo yi ni na ka se egbo ni ede wi wi fije ba kashe yabo ne old boys old boys association lọ́lọ́ọ̀tẹ̀ lọ́wọ́ kú kéjì èdèdè kashe yabo kíbà lọ́ọ̀tẹ̀ ẹnu bó ẹgbẹ́ ni wọ́n lè mẹ́yẹ̀ bá kashe yabo kabila ní wọ́lé wà lé na àníyàn ní chi min sifatu ga wadda mili sufa yana lusun na jo sabatun fi fil imtihan ede eh, bi cikin be da ne ni matilo wa zalika bi sabri bi akuri inda albala ya bayi matilo wa shukri inda raha amma je bu yas ga de ni mana wa rida bi muri alqada amma ke la yarda ji be kin eh eh dan be ku dan be kaddara ne ga be ne wa zira alama asabaka inda zalika min azmi al-umur zkuruni azkurukum washkuruni wala takfuruni ko kullum bana illa ma kataba Allah lana ma yusibu almuslimin nasabin wala wasabin wala hammin inda eh, musulmi ya bayi ba mu ne. ko hatta to yakan ya juna illa fakin wa du daraja mu fi fiya ne kwas da mine yana lusuna je jina imamu ahmad an mu cile ma kuriji ya nam ai mata ya duna bi amina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun ko ji gane ko ibite mi ya shi amaci ne mamman ji kakayi amaci ne amma ji bi sabri wal yaqin tunalu al imamatu fi din bi akuri ganda yaqin ga de imamatu addini musulunci bo khamisan ya gutuci min sif wa min sifati shaykh fozan ga min sifata ajo wa le da alusna ji ajaje sabatu ko alusna ji unji shubuwa ngela mitwa ahlus wọ́n jí wuji zido ko zido ko an wai lamito a babu gaskiya ce wai lamito ko ko ta ta tu kai kunga kai kunga cin a ko ji gane ko ne gutuci wa min sifatin guda min sifajo annum ya tahallau kirkiji wa mahasinil tuwangiji wadiri liwali daini da gwale-gwale jilo mai yammanci kuma bai wasu zai tilar hami da ya yi gwi wa hausu ne jiwari ya bai da aji makwabci bo a lati ya makwabci a ci wani na hau ne a ne fasari amma na sai kan fariji walkuya layi wani da ya fiye ne walbagi da gigiti wa zulmi da zalunci wa tarafu alin na zai ne zufi ne cuta ciye da video alsun ya je ilu ciya amana bi kauli ta'ala wa budu la la tushriku bi shay'a ibalu timbena su kullu sunan ya ta sai ce magana biyo fatoci ba ci ma wa bil walidaini na mai ji bolo bolo lo bayan manci wa bi zil kurwa be zai to bane wal yatama be kun ji wal masakin be miskini ji wal jari zil kurba wal jari junubi wasabi bil jambi wal jari zil kurba an be makwabci na to ba ne dangine wa jari jin wani hukunci na tsoba wani ko sami biljandi ko? wani da zanen su dai wuce tsoba tobo su shi a jini ni bi wana umarji to dangi bi wana ko? na wani sabili wani beto ɗai gizan shi wa ma malakata ya ma nukun to shi e e na waga dene inna allaha la yi bu maka na muktalan fakura zanen ga yi ji fari na sakwaiwa zamucin waga cin ganne ne inna ma buyisu liyutammima makarimal akhlaq atun anabi sallallahu alaihi sun bi ke ya la tabiya wa yu gumi ko anabi sallallahu alaihi wasallam wu tabiya wa yiji kana kul kul kur'an ko tabiya anabi sallallahu alaihi wasallam yi alkur'an wa na la ala kulukin azim etun wa yiji adalci yegu sai gaskiya ko wawan shi biya alkhairi area tuwa kanin nabi sa sallam a nasu a jodu mai kunu fi ramadan ko nan wa ma'ana wa lokaci to giya wudi wa ma'ana bi mu wada dun sami ko wuci ga yun jiwon ga layan yi shaga ko wuci a jihar nabi ga alhamdulillah na zai an kazaru minan nar anabe fabe zai lau kun tafazon galizar kalbi lan fardo min haulika ko ina to bo ji masu sace a rimba gaga yi kashi mu inda ga to nuwa ladun a ti tila wuganci ba shi kenan ba wale ga tabiya wangin ne tuye bezai a kuri ji a nibi sallallahu alaihi wasallam biya kuri annabi sallallahu alaihi wasallam biya kuri na na ya shanga annabi sallallahu alaihi wasallam wa wi wi mi ja ku annabi sallallahu alaihi wasallam le tabiya wangin ne fata ga ahlus sunna wudi ti an alkhairi ji ló bá zàjì wọ́n lọ tó kíríkí ló bá zàjì wọ́n ji súnú tsakanin abu fi kasi min da illa man amara bi sadaqatin aw marufin na islahin bainin nas ne ɓata wata biya da gan biya lusunne buru-buru ji ló manci wa zara buka allah ta bila ya wabil walidai isana ko ko rabbi ramu ma kama rabba yani ko wa baran bi walidai wa lam yakun jabaran shaqiya ko wala mai kun jabaran asiya alibi bi nu ga rabbi fil wal walidayya wal kala bai bayti mu'minan wani ne ba ta ke azuji bolo bolo ga bayan yamanci shi ba du yamanci yawaji ene waje na waya kaga awon ma sai ji kula bayan ko waga alojo ganya

wafe jawa biyu wafe santo wa ma masu duniya marufa agajo foro olo kaguji le bayan so yace Allah ta tali makhluqin fi ma suyati al khaliq kiji na bayni bo energy energy wa birul walidain ngani be al sunne ne muslim ba ta wuyi especially da ne ga wuyi amma ya zaɓe shi ga wuyi sunna ga yamanci wuce aji kafiri a mai la'ila ilallahu ku ga aji ridda ko? ko wani ji a sallama ko aga hunce yi sallama wa sha ko? ko wa je yau to wuya àwọn elegun ga ke ya àwọn ya kafiri ya kuma ga kafiri ya yin ma nan ga wa lalaji kufuru wọ́n yẹ nípa tájí kí a tabiya kirkiya wabil walidaini sanan su kuma ga wajen wasu latila rahami mini sifa ahlus sunna jobe mini tabiya bu eguyi kawai ga da dangi nagi gogo dagi nako ya ya gwazuma wuya ahlus suna wuya ahlus sunna wuyi muslimi muslimiya so ko ku ke ba ne odo lagun ojiya wo gwiduyi wa taqula alladhi tasaluna bihi wala rahami sabagon sayatun rahimu da musulunci katiyatun rahimu madami ya fiye ka bayire sabago ekwe yin gungo le ya sauji mi dabo kashi ya daga ji hanji le wo je lo dabo ya lami ya ji oji taziya dabo ko waga ji wo ya za'u dabo wo ji taimako mu dabo karuwa maodo sumi mudebo mujifa gubo ce wo sango shi ne loje call ko lale te kai shi da soro su jiya mudebo ne pa da mini yesu da tro yimo ne wa ngani be zena to la do tila ji fahimta yan waya to ga di tabiya kirki lo buwa da fahimta yan waji ko ga ku bi alheri na awan ga yi bakin ciki wanda girman kai bai yagba ga wala ci ne wa di fahimta wai wa jan لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا إنما بيستم ميسرين ولم تبعثوا مؤثرين أتوتو كيفي يسيجي زافي زافي أن يوالا أن تتوي ليه يغوبا ديكا جيجي نغا زوغن وانت غاي مسلونجو نغا نتيجي فهمتا alali ma ku yi da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan amraini illa tara yasara huma eh la ta ya ni bi tankani baba na tuga fun ganin wa juji ke kula malam kun, isman ka muji le fiyana almashaqqatu tajlibu taysir la wajiba ma la ajiz wa la muharram ma ad darura wa usmi al jiwari ganda muku ciboi annabi ga ma zala jibril yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwaritu wajibilu ku kyagwa mu fere ji mun sai jinan be ake makwabta tuba mun fere le ko makwabta be gin guji nan ila wani dan da ci makwabci ko to miya ni makwabci e makwabci bo ya fi an ce shi ya ci kara fe ci makwabci lo fe ci mi shi ne fe ci ci gile dan da ci miya ba furu ma da yake n'di ya rufin ya ga kun ta kata fito ilajin ba ga ya funo fe jiya fe chana le turu wanda ne pata ya ke makwabci yi so kuma wa wa te ku da shabe din din din din waje ko ci damuwa kwa mi fin da zade da shi a da la makwabci yi mutunci ne pata wanda dai ya samu kwabci mi ko wa waje alkhairi wayo madaga ya goga da yanki ciwoyo kawaye ni olu jiki an ji alheri lobu ene wa biyo ne ga don tobuji musulmiya ko husnul jiwari inda mini ene wa gan ezu lagu suna amma ezo to shishi makwabci wadda aduji to sallama unje unje gan àkídà tápọ̀ rẹ̀ wọ́n jí gáyìn ọkú wọ́n jí kú jí kí àán ń wò wà àán láti ètò tó àwọ́ pé ogun tí ó wà tàtò tẹ́bẹ̀tì wọ́n àjá yẹn jẹ́ láàrín ọtí wọn gúlú mọ́ yẹn kò kúlókù sí yẹn kò tí kò àfẹ́dàjí sọ láàrín ọtí máa sẹ́dá sọ̀kọ́ ìwọ́ wíyàwó yẹn wíyàwó mọ́ta wíyàwó yẹn ó jẹ́ ń túgìsì

wa bi kauli da ya gina annabi sallallahu alaihi wasallam ga akmalul mu'minina imanan asanuhum khuluqa mu'mina imanu gumi ganin ga zanga da tabi'a wangi ganin asha imani bi o mediki an umeke gafe ngole alu sunnaji e won manji ci ama e gaga man ji masu won e dide da mai cibici ko alu sunnaji da kuma salam ẹ̀wọ̀n mẹ́yìí tí àmẹ́kẹ́ ní kí a ẹkí ẹ̀jìbú ìtàmẹ́ ṣe ìtàkàzú àbárọ̀hùn wọ́rùbánum àrùbábán nínú ìlàyà alùsúnnàjì èdè tàbí àkíríkì ló bẹ̀rẹ̀ zọ hangiji àmá ẹkẹ́ ẹ̀dà lámì túzọ ẹkẹ́ èdè tàbí ahli sunna ji e fi gwa zaji lotu kirki amma fi gwa be zaji lotu deja amma yake ji ndi ne mo fi fi lotu kirki a fe di ta'assub ya batilu ah ko ji ne ko e bogo wa le ge ri ke le mari ne jo ji ki an wo ji ko ji ne ko e bogo wa le gan akmalul mu'minina imana asanuhum kuluka omo gabe munafinci gabe kulokushi ko gabe girman kai za mu ce ta ilimi alhali wa mawuji domin ilimi illa kalila za mu ce fewo karu ne jida na ajiyewo wata na minal kunu zima yadda mafati a wulace nu ko bilu zubaci wulil kuwaci amma to zugan ji zugu dukiya ne ne su ku bi to su da dukiyu yana da fiye dukiya ya eh, fi mulki firawun ya na dai mulki amma annahu yuradu na la guduwan wa shiya yau mata kuma sa adikilu ala firawuna a shaɗa lazabun ciya alikiya mai to yi wa masu kuma jiki a yin waginu ebe waga fiye mu dakiya sokwa so kwa an fukara wa ilallahi ba ne ce fiye popularity alali wuyan yanda ya da su kwe da jikiya ya da wazo dan da ki mai pesa ga un sare za pe mu e za lu aljanna ne ga de miskala da ti min kibru gwe gubona dan da ki mai shishi wa biya dan da ki pe ne mi gumbe mai gumbe man kaza magumbe man kaza magumbe man kaza magumbe no ati ngo doge rikeje mo ko eh omo gubi na omo ji ka tu le dan ba ka ti oje gubi ayi sawe la ji campaign lo ti o ni jo wa le ge ni da je la ji fari ne yiri yiri da lo se no la pe ne mi lo ja ni akan ko di ayo ko da lo se no la ji fari ne wuji Nigeria wo ji ka tu. kage ce laji fari na biyan man ka zai mu ji katun and then what so da mu na janna toto mu je yan ga ji fari ya bane fari ji kiyan fari ja goji yana ko zama ci ma ta'ali alal halki ni a ce fita ce halitta shi zama ci wa baturul halki a ga gaskiya layi wa gwa hannu ci ma gwamnatin nasi ya gbaye na an gishi hannu ci ma takada masu wani alkabe da minal izari fafin nari hannu ci ma yawo ba hannu ci ma fari dun da sai lafata fito wala tamshi fil ardi marha na kalanta ko kalar da lan tabluga jibala tula ko hannu ci ma rabo mu de ko mu wa ga zanno mu ju ganya ya gunga ce ta biyan na sokoi yuni amma wanda ga wasu sassaga sokoi a zanuwa ci ba ne yi na wunde na ngali firgita ade da yiri wuce dawa ade sifari ne fata bai tabi ne fata yi jikiya ethiopia da suna ya ezu shi shi wunde fuska guba ya ta wula bi waji wa wula bi waji wunji siya wunji daidai ya zanuwa ci nifaku wunde ni umadiyan diyan ẹni ipá tó di kí àwọn ẹbí alùsúnlẹ̀ alùsúnlẹ̀ iṣẹ́ àlìkọ́ọ̀lì alùsúnlẹ̀ ogun yí alùsúnlẹ̀ èdè tẹ̀bí akíríkí kó jí ní ọkó so wà lé gan nọ̀tọ̀ dánná hadisi ya kuma lulmomi ne na imanin kan hulukan alimamu tirmi suka imamu wato alimamu darimi a ga gubiyo ga nas'alullah azza wa jalla an yaj'alana minhu a shek fauzan ga yi babe so ko so kwai fi da mini ya alu sunna jo ye babe so ko so kwai fi da ya da ja gangwano ye babe so kwa so kwai fi da mini da ja mitu banda e kwen anabi ga ni be sahabiuji a chate ko cho harbi ajeli ayin bi mannihi wa karamihi bi rato ya ce ci da ciwo ya ce ci a sha Allah ta munu alayya islamakum bai lillahi munu alaikum ana da'akum lil iman wa Allah ya ziga na ba da izhadana so kwalugwa ya ya kpo bayan so kwai wuba ne ma wa sallallahu sallama ala na muhammadin ya ji salatu mai ba aminci ya nabi muhammad wa ali bi zamuji wa sa'i bi sahabuji bai ne karshe littafin nama udana bani gaji daidai na sai sha ala duya ba dai ga ci biki nan sai ci fa gani bi na fane ta kafin na nan har da bayi ne gumi ne nan so ko eji makan ingo le eji makanta yiyo yiji manya ade ne kena ade ne kena ide eji karambani ko so ku wi bana ade kanyana so ku yi ilimi na ji amfani da albarka yana so ku agboru yayi ko emilatu yana je da so ku luwi ku yayi kwaifi a gangare biyu sauku yayi zaman lafiya zuri ya ji sauku ya lafiya sauku wa bana da kan yana yamanci shi na yi gaja da lan sauku goya na shiga idan rayo na sai ci azo ba je sai ci asiri soto je to alkiyani sai ci yi ilimi na ji amfani da albarka yana sai ci zai da bidiya da munafinci bai tuye bai da al'ahwa ul mudillaji